Wow. Combien Non, Plus de 800 candidatures pour. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa da murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. harin zai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Laraba 28 ga watan Agustan shekarar 2024. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a karan farko tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya ya kai ziyara aiki ƙasar Muna tafa da ƙarin bayani. kamar kowane daren ranar laraba yau muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba wanda su mun bar make gabatarwa inda shirin na yau ya duba yadda masu larura ta musamman ke yin sana'o'i daban-daban kamar yadda muka yi alkawari yau za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku shin ta ya kuke ganin za a magance matsalar rashin tsaro akan iyakokin najeriya da nijar lambar wadda da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma kafin nan ga hawa sharif da labaran duniya jama'a asalamu alaikum barkanmu da dare ga labaran dakarun isra'ila sun kai samame da hare-hare ta sama a ranar laraban nan a yankin yahuda 'yan kama wuri zaune a gabar kogin jordan da ya kashe akalla mutane tara sojojin isra'ila sun rawaito gudanar da ayyukan dakila ta'addanci a jenin tulkan da yankin sansanin 'yan gudun hijira na alfara'a inda suka kashe adadin mayaka tara Ƙungiyar jin kai ta red crescent ta falastina ta ce ta kwashe gawawakin mutane tara daga yankunan da karin wasu mutum sha uku da suka samu rauni a hare-haren da isra'ilan ta kai ministan harkokin wajen isra'ila katz ya faɗa ranar laraban nan ta kafar x cewa dole ne isra'ila ta yi maganin barazanar ta'addanci a gabar kogin jordan kamar yadda take yi a zirin gaza inda ta zargi iran da samar da kuɗi da makamai ga mayaka a yammacin kogin jordan a mako mai zuwa ake sa ran paparoma francis zai fara wani rangadin wato mai tsawo a kasashen waje inda zai ziyarci kasashe hudu a sassan asiya da kasashen da ke kusa da ruwa cikin kwanaki goma sha daya a tsara babban jagoran mai shekaru 87 zai ziyarci kasashen indonesia papua new guinea timor-leste da singapore a tafiyar mai falaken tattalin arziki da addinai daban-daban Papa Roman dai ya fuskanci kalubale da suka shafi lafiyar lafiyarsa a kwanakin nan, inda wannan tafiye-tafiyen da zai yi zuwa kasashen waje zai kasance na farko a shekarar 2024. A watan Nuwamban bara ne aka tilasta Papa Roman janyewa daga wata tafiya da ya shirya kaiwa Dubai domin murmurewa daga cutar mura da cutar numfashi. Ko a bana rashin cikakkiyar lafiya ya sa ya rika soke aiwatar da aikace-aikacen jama'a daban-daban. Najeriya ta karɓi rukunin farko na rigakafin cutar kyandar biri daga Amurka domin shawo kan barkewar cutar. Hakan ya zo ne a daidai lokacin da ake samun karuwar bazuwar cutar a sassan Afirka inda jamhuriyar demokradiyyar Congo ke kyan gaba da wasu ƙasashen gabashin Afirka. najeriya ta amshi daga kafin na juniors guda dubu goma daga hukumar kula da ci gaban kasashen duniya ta amurka a birnin abuja bayan da a kwanan nan hukumar lafiya ta duniya ta ayyana cutar ta mpox da aka sani da cutar biri a baya a matsayin cutar da ke barazana ga lafiya a duniya Nigeria government has put together a vaccination plan. So there's a plan how to use these vaccines effectively. Jakadan Amurka a Najeriya kenan Richard Mills ke cewa Najeriya ta shirya tsab domin yin amfani da rigakafin kuma kamar yadda na faɗa a baya tuni gwamnatin Najeriya ta tsara yadda za ta gudanar da amfani da rigakafin. Akwai shirin da aka yi kan yadda za a yi amfani da rigakafin yadda ya kamata domin ganin an ci gajiyar gudunmuwar rigakafin da aka samar har dubu goma. Wannan shine ma dalilin da ya sa aka zaɓi najeriya zama cikin waɗanda suka sami gudunmuwar a rukunin farko We are also going to prioritize states that have had the highest number of cases. Daraktan kula da kiwon lafiya matakin farko na Najeriya kenan muyi aina yake cewa hukumomin lafiya za su ba da fifiko ga jihohi da ke fama da yawan waɗanda suka kamu da cutar wajen raba rigakafin wanda mafi yawan suke a yankin kudanci. to amma dole ne mu yi aiki da jihohin kan yadda suka tsara don ganin rigakafin ya kai ga inda ya dace ana sauraron labaran ni daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a yau laraba abokan adawar shugaban venezuela nicolas maduro suka fita kan titina kokarin farfado da bori a kan shi a daidai lokacin da yake kara makalewa bisa kujerar iko biyu bayan zaben da aka gudanar a watan jiya da ake jayayya a kansa zanga-zanga da ake yi a babban birnin ƙasar caracas na zuwa ne wata guda bayan zaɓe mai cike da takaddama na ranar 28 ga watan yuli inda aka bayyana maduro a matsayin wanda ya lashe zaben duk wada wato kwararan hujjoji da suka nuna cewa ɗan takarar bangaren hamayya edmundo gonzales ne ya lashe zaben da kusan bambancin gibi biyu zuwa ɗaya na ƙuri'un da aka kaɗa lamarin da ya haifar da allah wadai daga ƙasashen duniya kan rashin sahihancin zaben. Hawa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Yau Laraba babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya, Janar Christopher Musa da masu ruwa da tsaki a shanun tsaron ƙasar. sun gudanar da ziyarar aiki ta wuni guda a jamhuriyar Nijar inda suka tattauna batutuwa da suka shafi sha'anin tsaro a tsakanin kasashen biyu makwabtan juna. Juyin mulkin da aka yi a Nijar ya haddasa tsamin dangantaka a tsakanin waɗannan ƙasashe musamman lokacin da ƙungiyar ECOWAS wacce shugaba Bola Tinubu na Najeriya ke shugabanta ta yi barazana amfani da ƙarfin soja da mayar da Muhammad Bazum kan kujerarsa. wakilin murya amurka a yamai shilan mumuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani tarbo irin na ban girma janar christopher musa ya samu daga takwaransa na nishar janar musa sallobarmu a albarkacin ziyarar da babban kwamandan rundunar sojojin na najeriya ya gudanar a wannan laraba 28 ga watan agusta karan farko da ake gudanar da makamancin wannan zama a tsakanin kasashen biyu tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 da yake jawabi a yayin wannan taro babban kwamandan rundunar sojojin nijar janar musa sallau barmu ya bayyana wa takwaransa na najeriya cewa Suite à la décision de la CDAO janar gaskiya an fuskanci hatsaniya a tsakanin kasashen nan namu biyu sakamakon abubuwan da suka wakana a ranar 26 ga watan yulin 2023 al'ummominmu sun shaida haka najeriya da nijar 'yan uwa ne da ke da iyakar da ta haura kilomita 1,500 kuma masu al'ummomin da ke da rayuwa iri ɗaya da ƙalubale iri guda ƙasashen nan namu na da alaƙa ta kowane fanni rayuwar al'umma al'adu tattalin arziki harkar makamashi da tsaro en depuis les divergences qui ont pu exister entre nos deux janar sallau barmu ya kara da cewa duk da sabanin da aka fuskanta a baya yanayin tafiyar siyasar duniya a yau da yanayin tsaro a duniya da na wannan yanki sun sa dole mu ɗauki matakan ƙarfafa hulɗa a tsakanin ƙasashenmu kamar yadda aka riga aka sani shekaru sama da goma kenan yankin namu ke fama da matsalolin tsaro masu nasaba da ta'addanci da na ayyukan 'yan bindiga da safarar miyagun abubuwa wanda ke haddasa asarar rayukan al'umma kuma ke mai da hannun agogo baya kan ci gaban da muke fatan samarwa. Qui endeuille nos et agissent négativement sur notre aspiration à un développement équilibré. a ƙarshen wannan zama babban kwamandan rundunar sojojin najeriya janar christopher musa ya bayyana gamsuwa da shawarwarin da aka tsayar yau yadda muka zauna tun da safe ka tuna mun zo tun da safe muka zauna maganganun da muka yi mun duba duk abubuwan da suka faru tun daga da har yau tun daga shekaran eh, da ya wuce zuwa yau muka ga kuma ya kamata mu ci gaba da hulɗa yadda muke yi da kafin wannan matsalar ta shigo tsakani da mutane suka zo aka ɗauki mutane suna so su kawo mana sabani tsakaninmu to mun ga cewa yin rashin magana yana sa abin na yaduwa shi yasa muka ce yau ya kamata mu zo mu zauna so da mu gane mu juna cewa tsakaninmu babu faɗa tsakaninmu akwai mutanen da muka san cewa suna so su kawo mana tashin hankali tsakaninmu su a ganin su in akwai tashin hankali abin da suke so kenan to mu kuma mu san mu ɗaya ne ba za mu bar su ba za mu bar su wannan abin ya faru ba muna son mu ci gaba da aiki yadda kasashen mu biyu za samu zaman lafiya masu sharhi akan sha'anin tsaro irin su abdurrahman alkasum na fassara ziyarar tawagar ta shugabannin tsaron najeriya a matsayin wani matakin nasara akwai matsaloli wanda ke da kwai ko wanda suke fitowa daga arewa maso gabasar najeriya suna shigowa nijar ko daga arewa maso yammata ta najeriya su shiga nijar to kuma abubuwa ne da ba za a iya magance su ba sai kowa da kowa ya haɗu kuma ina ga haka in shi ne suka gano ina ga wannan ci gaba ne aka samu ba ɗan kaɗan a sanarwar ƙarshen taro tawagogin ƙasashen biyu sun ƙudiri a niyyar haɗa ƙarfi domin magance matsalolin tsaron da ake fama da su akan iyakokinsu yayin da aka yanke shawarar ci gaba da musanyar bayanai da gudanar da tararraki akai-akai don ƙara bullo da sabbin dubarun yaƙi Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin ta ya kuke ganin za a magance matsalar rashin tsaro akan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar? Kafin nan ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A wannan makon shirin ya sauka kasar Kamaru inda wani matashi mai tawaya a hannu ke sana'ar wankin mota da babura domin samun abin rufin asiri. Za kuma mu je Accra babban birnin kasar Ghana inda wata mata ke sarrafa sabulun wanka da na wanki. kamar yadda masu iya magana ke cewa babu nakasashe sai rago hakan abin yake a wajen matashi umar garba da ke duwala a kasar kamaru wanda an haife shi da tawayar hannu amma hakan bai katse masa hanzarin gudanar da lamura kamar yadda sauran mutane ke yi ba dan shekaru 26 a duniya umaru wanda ake kira umaru mansho ya dan taba karatun boko har zuwa sakandare kafin daga bisani karatun ya tsaya sakamakon wasu dalilai lamarin da ya sa ya shiga neman aikin yi inda a halin yanzu yake sana'ar wankin mota kamar yadda za a ji a kashin farko na hirarsu da wakiliyar muryar amurka maimunatu sadu na tashi an haife ni ni ne kasashe ne eh, eh, ni ne kasashe ne amma ba rago ba kin gani ina ciwon da kasa amma kin ga eh, ina aikin a wajen wanke motoci Eh, shine aikin da nake shekara nawa kenan kake wannan sana'ar ta wanke motoci na soma eh, aikin wanke mota eh, tun ina nan yaro wato idan na ce ina nan yaro ga yanzu ina da shekara 26 wato shekara goma kenan nake wannan aiki domin na fara wannan sana'ar aikin wanke motoci tun ina da eh, shekara goma sha shida mm. a shekara goma sha shida na fara tashi domin nema in nemi na kaina shin malam umar bai je makaranta ba ne eh, na yi boko amma ban yi nisa ba ina ina kan sakandare na tsayar eh, na tsayar ba saboda matsalar na ƙasa ba na tsayar saboda na a wannan lokacin ba su da hali eh, to sun fara wato na sun fara ɗaukan eh, shekaru eh, to mahaifina baya aiki ya je ritaya kuma ba irin idan na ce ritaya ba irin Eh, ma'aikatan da wai an ce daga kaje ritaya za a jinga biyan ka ba to eh, mahaifiya kin san iyayenmu mata kuma su 'yan gida ne wato ba sana'a hakan nan to shi ne ya sa kika ga ban samu ne nisa a ba amma na yi firamare har na shiga sakandare ban gama sakandare ba shi Eh, na tsayar da boko amma boko kan alhamdulillah na yi shi iya gurgudu daga kasar kamaru idan muka je ghana shirin ya mai da hankali ne kan wata matar da ke sarrafa sabulun wanka da na wankin tufafi da na wanke hannu safiyatu musa ta samu horo ne daga wata kungiya mai zaman kanta lokaci guda da wasu 'yan uwanta mata a zantawar su da idris abdalla bako malama safiyatu ta bayyana gamsuwa da irin alherin da ke shigo ta ta dalilin wannan sana'a amma za mu fara da jin yadda aka yi ta tsinci kanta a halin gurgunta laruran da kike fama da shi a haife ki da shi ne ko dai kin samu oh ba haifin da shi ba amma wai cikin da nake yari aka yi mini allurar polio shi na samu matsalar kafa yasa saboda allurar nesa na samu wannan ciwo amma ba haifin da shi ba yasa kin samu zuwa makaranta school a da an sa ni ban je ba amma makaranta dai na je na eh, islamic dai na je amma an je in je school dai na english dai ban yi ba amma na yi na quran dai na je na karanta dai mun yi wani wani irin sana'a kike yanzu to abin da ya kawo mini yin sana'an ga da ban yi shi ban yi ba wasu suka zo suka training mu daga nima mu mutane 27 aka zo aka training mu daga kanda da eh, ka ku decide na eh eh, eh, eh me na wula aka zaka train mu 27 aka gwada mana liquid soap dettol parazo sabulu sabulu mm. da dettol mm. da mai sabulun wanke gashi da mm. duka da mai shafa wani ka da mana da omo shi aka gwada mana to mu 27 na to ba wani aiki da shi ni kadai sai an ji wannan shi suna jin daɗi na sosai in suka zo an zo ana zuwa gidan nema ana nema na ko ina ake nema shi a kira na shi je to na ke nika yin kadan kadan kadan kadan shi na komo garin ga da na komo garin ga kuma ina yin shi hakan na ba cika doko mini haka ba ana sai dai in haka ban gama da provisions kadan iso in gani wanda kasuwan zai je mini abin da ya sa na fara wannan sana'a kai na eh yanzu shi na ga katon jarka cike da sabulu na ruwa eh. ga kanana eh. ga kuma wasu nan a cikin wani kwantena daban kala-kala ya kike yin su <laughs> wanda hmm. air fresher ne wanda shi karamin kwantena eh, na air fresher air fresher ne shi ana wani ana mop daki da shi da office da komi shi after wash kuma aka yi wanki aka kare ta adarwai da kaya a shanye shi yana nan kamar starch ne ko da yaya ah. bayan daure kayan an da da daure kayan ruwan da ruwayan sha sa sha eh. a shanya da shi yana bari yayi kamshi yayi kamshi fine yana da kamshi fa hmm. na bar kasan su ma kadan kagan kamshin shi shi wanga kuma liquid soap sabulun wanke hannu da shi na yi babban kanga babban katin jalakanga eh, eh. ya yi ke yana zuwa sai ko kina rabawa mutane ne to ina sayarwa guda guda kuma wani muka na so kamar wanda aka yi bani haka mm. shin yi sha a zo a zuwa doki a wuce a aikin da nake yin kina masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin umaru garba duwala da safiyatu musa akra da wakilan muryar amurka idris abdallah bako da maimunatu sadu da producer julie lezas grisham ni sulaimu muni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku a huta lafiya To madalla a gaida Sule. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira wayar muku ku bayyana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau tambaya ce mai cewa shin ta ya kuke ganin za a magance matsalar rashin tsaro akan iyakokin Najeriya da jamhuriyar Nijar? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili muna sauraron ku. Waye akan layi? kuna tare da rabi Taura. To Rabi Taura muna jin ka. Eh muna jin ka Rabi. to alhamdulillah wannan haɗin kai na sojojin najeriya da na niger gaskiya ba karamin ci gaba zai kawo ba a harkar tsaro kuma zai tabbatar da cewa an yi frustrating din su wa'annan wa'annan bandit da sauran wanda suke kawo matsaloli na tsaro a tsakanin kasashen wannan ba karamin ci gaba bane kuma insha Allah in dai har shi cani da shi ainihin Musa sun haɗa kai kwarai da gaske insha Allah za a samu ci gaba kwarai a harkar tsaro. To mun gode Rabiu yanzu za mu je jihar Oyo waye daga jihar Oyo. Eh, suna na faru da ɗan PDP na Ankara Shanu a kere a jihar Oyo. To muna jin ka menene? Eh, abin da bayani na shine ya kamata 'yan ƙasa mun 'yan Najeriya mu taimaka ma jami'an tsaro bisa ga ƙoƙarin da annan suna yi ba kan iyaka kawai da duk ƙasa da faɗai. ya dace ya sun raba lambobi akwai lambobi da suka turo ga bbc hausa mun ɗauki wa'annan lambobi to wa'annan lambobi ya kamata mun san wanda su bisa ka'ida abinda mun ka gani na a taimaka ma jami'an tsaro mu taimaka musu domin ƙasa tana cikin wani hali su kuma jami'an tsaro ba yawa gare su ba amma mu yan ƙasa in mun ka taimaka musu sai a samu ci gaba don haka ina kira ga mutane gaba ɗaya na ƙasa taimaka ma jami'an tsaro Allah. mun gode daga yanzu kuma za mu leka jihar Kaduna waye akan layi. sunana ibrahim alarama daga cikin kaduna to ibrahim alarama muna jinka to gaskiya haɗin kan nan ba ƙaramin nasara za a samu ba matuƙa ganin cewa muna da iyaka tsakaninmu da niger muddin aka ce ba a samu diflomasiya an daidaita an sulhunta to gaskiya duk yakin da ake da 'yan ta'adda ba yadda za a yi a ci nasara to fatanmu dai najeriya ta fahimci niger musamman ma yadda muke da alaka tun tun tun da niger da najeriya duk abu ɗaya ne a fuskanci ƙasa a kalli matsalan da muke fama da shi su taimaka mana mu ma mu taimaka musu domin a samu mafita ga baki ɗaya. To mun gode Ibrahim Alarama daga jihar Kaduna yanzu za mu je jihar Gombe waye a kan layi. Assalamu alaikum zati jama'ar da ke kai zai kan tare da wani magaji wadda daga Gombe State a Local Government Mode. To muna jin ka. Shin ta yaya kake ganin za a magance matsalar rashin tsaro tsakanin da ke faruwa tsakanin yakokin Najeriya da Nijar? Eh, to tsakanin najeriya da niger suna ga tsaro da za a dai allah da najeriya ne tsaron suna kokari kuma najeriya da niger duk dai ɗaya ne san uwa uba ɗaya ne mutane dai kare na musu allah sa ta lafiya na gode to mun gode yanzu za mu je jihar kebbi waye daga jihar kebbi eh, to salamu alaikum sunana dan asaba mai fata daga yawuri daga nan jihar kebbi salamu alaikum salam dan asaba mai fata muna jinka ka To dama masu karin magana na cewa sarki hewa ya fi sarkin karfi. Hmm. Da jami'an tsaron Najeriya da na Nijar idan suka hada suka haɗin gwiwa. Yana hmm. tabbata maka za a murkushe duk wani mara kishin kasa mai kisa mai zubar da jini babu li babula. Muna fata Allah Ubangiji ya kawo mana karshen wannan al'amari. Da duk masu taimaka ma waɗannan miyagun mutane Allah ya tona musu asiri Allah ka kawo karshen waɗannan ta'addanci da muke fama. To Amin dan Asaba mai fata daga jihar Kebbi. Waye alayi daga jihar Katsina? Salamu alaikum, Muhammad ba Hafiz zuwa balle barka ka dai. Yawa barka ka dai. Mara Ashiru ina kiran kare da Katsina kurfi lokal jamma. To da wa muke magana? Sunana Ashiru ina kiran da daga Katsina kurfi lokal jamma. To Ashiru muna jin ka. Lallai mun wannan abu inda a ce hukumomi za su haɗa gwiwa abu ne mai kyau sai dai irin wannan tsare-tsaren an dade ana kawo shi ba mu ganin wani ci gaba a kai. Amma ba ka ganin wannan shine karan farko eh, tun bayan da aka samu jin mulki a jamhuriyar Nijar eh, shi wannan babban hafsan ya kai ziyara kasar domin su tattauna yadda za a shawo kan matsalar tsaro tsakanin kasashen. Eh, gaskiya shi ne karan farko ne masa fatan alkhairi inda a ce za su mai da niyya da gaske zai yi kyau hakan amma dai an dade ana cewa za a ɗauki mataki wurin irin haka wurin masu safarar makamai haka suna shigowa da su kasashe ko 'yan ta'adda su tara kamar ita ne zarge tana kokari domin Allah kwanaki wasu 'yan ta'adda ma daga Najeriya suna zuwa can ana kama su muna ji amma kuma Najeriya ya marasa yadda aka yi ga su cikin ƙasa amma an gaza a kama su to muna fatan dai wannan kudiri da suka ɗauko ubangiji allah ya taimaka maka. to mun gode ashiru yanzu za mu je jihar kaduna waye a kan layi. kwanta gore ne Muhammad Hafiz Abelle injiniya mai gero makeri kwanta jihar Naija. to muna jin ka daga kwanta mhm. to muna fata alheri dai wanga kuduri da sun kai Allah sa ya da gaske ne saboda an dade ana yau gobe yau gobe abu ya zama abin da ya zamo rashin tsaro Allah ji kansa ne a bata shi yace in ka ga rigima ta kai awa arba'in da takwas hmm. ba a kwantar da yarjo gwamnati ta gada ma to don haka dai muna masa watan alheri Allah sa ya zama da gaske saboda rashin tsaro ya yi wa arewacin Najeriya tsakanin Allah hayo ya balle hmm. amma ba ka ganin gwamnatin Najeriya ta irin matakan da suke ɗauka. to gwamnatin Najeriya ta ba balle ai yau da an daɗe ana wanga abin ana wanga abin abu ta shiru ta kawo ido ta sa kuma ya inda gwamnati ta ne kwantar da gwamnati zoma wallahi bai kai ko ina amma sai ka ido da sa don haka dai muna kuka ga Allah Allah ka mu dauki to amin amin muna godiya yanzu za mu je jihar Bauchi waye akan layi Ana magana da Alhaji Haruna TV a karamar hukumar gama a jihar Bauchi. To Alhaji Haruna muna jin ka. Eh, to shi dama wannan ai rashin tsaro na tsakanin ƙasashen biyu ai rashin haɗin wannan damar da aka aka kuma ita aka rasa dama Hmm. amma da an samu ga haɗin gwiwa tsakanin mu da su ai da duk wani abin da an ba bai kai ga haka ba hmm. ina fata da wannan su suka dauka ya zama kudiri ne ba na kan shayi a baje da ya zama har zuci suka dauka kuma Allah kawo daidaito tsakanin Allah magance mana wannan matsala to amin Alhaji Haruna muna godiya yanzu za mu je jamhuriyar Nijar waye akan layi Assalamu alaikum muri Amerika. Mamal Alina shugaba kudan bude arewa a dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. An nora a yanzu. Mm. A harkar tsaro ta hana tsaro tsakanin Najeriya. Ya kamata a ko inda ke taimaka kansa a da su ya kamata a hukunci mai tsanani. Idan an ga mutum an kama shi ya da sa sai zai sauke Ya kamata a hukunci mai hukunci mai tsari kwarai. Ita da da wallahi in ba da ana gudanar da ta'addar hazon sun tsari. kuma Najeriya da Nijar Allah shi ba ku sa'a da 'yan sa'a da kullum da wasu a Allah su yi mutum na gode muri da aka kuma ma da aljihu mun yi kira wurin. To muna godiya har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar din waye akan layi. Malam ya yi aji daga dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To Malam ya haya muna jin ka. bisa ina ba da na ra'ayi bisa ga wannan haɗin kai da sojojin Nijar da na Najeriya sun kai. In suna yin haka nan kullum suna samun galaba bisa kan yan ta'adda hmm. saboda ko da yaushe yar da najeriya kamar sun zama uwa dai uba dai hmm. to malam yahaya muna godiya da haka muka kawo karshen wannan uh, kira naku muna godiya da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma ga wannan sakon Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar ƙarawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa daya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya kyauta a tafin hannu. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To mama a takaice dakarun Isra'ila ne suka kai wani samame da hare-hare ta sama a ranar Laraba nan a yankin Yahuda yan kamauri zaune a gabar kogin Jordan da ya kashe akalla mutane tara. Sojojin Isra'ila sun roito gudanar da ayyukan daƙila ta'addanci a Jenin, Tulkarn da yankin sansanin 'yan gudun hijira na Alfara'a inda suka kashe adadin mayaka tara. a mako mai zuwa yake sa ran paparoma francis zai fara wani rangadi mai tsawo a kasashen waje inda zai ziyarci kasashe hudu a sassan asiya da kasashen da ke kusa da ruwa cikin kwanaki goma sha daya. babban jagoran mai shekaru 87 a duniya an tsara zai ziyarci kasashen indonesia papua new guinea timor-leste da singapore a tafiyar mai fallaken tattalin arziki da wato da addinai daban-daban Papa Roman dai ya fuskanci kalubalen da suka shafi lafiyarsa a 'yan kwanakin nan inda wannan tafiye-tafiyen zai kasance na farko zuwa kasashen waje shekarar 2024. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta karanto labarai da producer mu Julie Lazarus Gresham da ma injiniyar mu ta yanzu Kela ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na murya Amurka ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.